Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka ta bi jerin wasu ƙasashen yammaci wajen kwashe 'yan ƙasarta a jamhuriyar Nijar yayin da ake ƙoƙarin shawo kan rikicin shugabanci bayan juyin mulkin da wasu sojoji suka yi a makon jiya. sannan za ku ji cewa tsohon shugaban amurka donald trump ya bayyana a gaban wata kotu da ke nan washington dc inda ya musanta tuhume tuhuman da ake masa kan yankurin murɗe zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2020 yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo madalla a ranar larabar da ta gabata ne amurka ta ba da umarnin kwashe wasu daga cikin ma'aikatanta da iyalansu a jamhuriyar nijar sama da mako guda bayan da wasu sojoji suka kwace mulki a nan shugaba muhammad bazum ma'aikatar harkokin wajen amurka ce ta bayyana hakan inda ta ce ofishinta zai ci gaba da zama a buɗe yayin da manyan shugabanninsa za su ci gaba da gudanar da ayyuka We're monitoring the situation on the ground and making the decisions we need to. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa muna ci gaba da sa ido kan abubuwan da ke faruwa. Muna kuma ɗaukan matakan da suka dace domin tabbatar da cikakken tsaro. To ensure their security now, but I don't have any further announcements at this time. Hukumomi a nan Amurka na ba 'yan ƙasar shawara da kada su yi tafiya zuwa jamhuriyar Nijar. amurka dai na da dakaru sama da dubu ɗaya a nijar waɗanda ke taimakawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda tare da ba da horo ga sojojin ƙasar. Tuni da rahotanni suka ce Faransa da Italiya sun kammala kwashe 'yan ƙasarsu da ke ƙasar. Kwanaki bayan wata zanga-zanga da ta kaikaici ofishin jakadancin Faransa, inda masu boron suka yi kaca-kaca da ofishin ta waje. Ita dai Amurka ta jaddada cewa alakarta da Nijar za ta ci gaba da wanzuwa ne idan ƙasar na gudana bisa tafarkin dimokuraɗiyya, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce. let me be very, very clear about this as I have been in my phone conversations. Our economic and security partnership with Niger, which is significant. Yace bari na ƙara fayyace muku alakan mu ta fuskar tattalin arziki da tsaro wacce ta kunshi ɗaruruwan miliyoyin daloli za ta ci gaba da wanzuwa ne kawai ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya da aka kawo wa cikas cikin kwanakin da suka gabata. The democratic governance and order that has disrupted uh, by Uh, the actions in the last uh, in the last few days. Shi dai Blinken sau biyu yana ganawa da shugaba Muhammadu Bazoum wanda aka hambara a ranar 26 ga watan Yuli kuma ya ce Amurka na ci gaba da goyon bayan da al'ummar ƙasar yayin da suke ci gaba da tuntubar ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar ta Nijar. Our team has been deeply engaged with um, multiple countries in the region. Blinken ya kara da cewa tawaganmu na ci gaba da tuntubar ƙasashen da ke yankin da ƙungiyoyi irin su ECOWAS da ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU kuma kan ma haɗe yake inda mu muka yi Allah wadai da abin da ke faruwa a Nijar. Mun kuma yi kira da gaggauta sakin shugaban Muhammadu Bazum da maido da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. Condemning the actions that have taken place in Niger, calling for the immediate release of President Bazoum, calling for the immediate restoration of the democratic order. Wannan kenan. To a jiya Alhamis ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya gurfana gaban wata kotun tarayya da ke nan Washington DC inda ya ki amsa tuhumar da ake masa cewa ya yi yunkurin murɗe zaben shugaban ƙasa da ake a shekarar 2020. Wannan ita ce gurfana ta uku da Trump ya yi a gaban kotu bisa laifuka daban-daban cikin watanni hudu. Wasu masu taimaka alkali wajen yanke shari'a a ranar Talata suka ce Trump na da laifi a yunkurin da ya yi na sauya akalar sakamakon zaben na 2020. wanda shugaba mai ci Joe Biden ya lashe. Matakin da ake zargin shi ya kai ga mamayar da magoya bayansa suka yi wa ginin majalisar dokokin ƙasa a ranar shida ga watan Janairu. A lokacin zaman shari'ar an ga dandazon magoya bayan Trump a wajen kotun na waɗanda ke adawa da shi, waɗanda suka halara domin kallon yadda zaman ya kasance. sauran shari'a biyu da ake yi da Trump sun shafi biyan kuɗin toshiyar baki ga wata mata mai fitowa a fina-finan batsa a jihar New York da kuma rike wasu takaddun sirrin ƙasa ba bisa ka'ida ba a gidansa da ke ja florida trump dai ya musanta dukkanin tuhume-tuhumen da ake masa yana kuma cikin manya-manyan 'yan takara da ke neman tikitin jam'iyyar republican don tsaye da shi a matsayin 'yan takararsu a zaben shugaban ƙasa da za a yi a shekarar 2024 Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin juli Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani makon idan Allah ya kai mu.